وكل مهجسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أنوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا شادي يرقى رمضان hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi da 1447 hudu ga watan uku miladiya biyu da shida daidai muna wannan masallaci na albarkawa don ci gaba da tafsir muna fatan Allah ta'ala yi mana jagoranci ya ba mu fahimta ya azurta mu aiki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 بسم الله الرحمن الرحيم جيا منا تبياني akan ayoyi bayyanannu da suke bayyana Allah yana da cikakken ikon ya da mu bayan mutuwa ya yi mana hisabi ya ba kowa sakamakon da ya dace da shi Allah subhanahu wa ta'ala a waɗannan ayoyi na ƙarshen sura yana daɗa tabbatar mana da cikan ikonsa akan haka sai ya yi tambaya In inkarin wata ajiba yana musun tunanin masu musun zai tashi bayi kuma tambayar tana mamaki ma da wani dalili ɗan adam zai musanta haka bayan bayyanan dalilai ya fi rana a sararin samaniya ta'ala ya ce awa laisa lazi halakar ce wal'am shi wanda ya halicci sammai bakwai da abin da ta ƙunsa na rana da wata da taurari masu gudana da wanda suke tsaye cif wanda ya halicci ƙasa gida bakwai ga duwatsu ga yashi ga rairayi ga abubuwa na teku ga itatuwa ga abubuwa dai ajaib manya-manya Allah ya halice su shin yin wanda ya yi wannan ga mai hankalin da bai karkace daga tunani irin na ɗan adam ya koma kwakwalwan jaki ba ashe bai zambi ƙadir mai cikakken iko ba jalla jalaluhu ala an ya halika mislahum in ya ce zai halicci kwatankwacinsu ba mai ya mai da wanda ya halitta bayan ya kashe ba ashe bai da ikon yin haka dubi dai sama la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas wata aya cikin surata gafir tana cewa wallahi halittan samai da kasai ya fi girma daban ban al'ajabi fiye da halittar ɗan adam guda nawa kake idan aka dubi samaniya da halittanta da abin da ta kunsa kai awa idan aka dubi wannan duniyar tamu da abubuwan mamaki da ke doranta da ƙarƙashinta ashe kenan halittar sammai da ƙasai ya fi ƙarfin halittar ɗan adam amma ɗan adam butulu mai jidali ya ci ni'imar Allah ya ƙoshi ya yi tumbi yana jayayya da Allah jalla jalaluhu kaico kaico kaico bala Allah ya ce wallahi yana da cikakken iko yani ajaballahu nafsahu bi nafsihi saboda ne ai al'amarin bayyana yake dalilan ba a sakaye suke ba don haka ya ce bala bi ma'ana ƙadirun ala an ya haluka mislahun min ba bi aula shi ya samar ya rasar ko nan ka tsaya inda abu mai wahala samar da abu ya ci gyara shi wahala balantana ba wa abu mai wahala a wajen Allah sa'annan ka dubi halittun da ke sama da ita kanta samaniyar ka dubi halittun da ke ƙasa da ita kanta ƙasar ya ishe ka ka sallama in ba din ɗan adam yana da yawan jidali ba eh wa huwa al-khallaqu Allah shine mai yawan halitta mai kyautata halitta bisa yanayi da fuskan da ya so jalla jalaluhu kuma in yayi kowa sai yayi sha'awa ma tara fi khalqi rahmani min tafawut ba za ka ga gwaggociya da zazzobiya da rashin kan gado a halittar Allah jalla jalaluhu ba bal fi gayatil itiqan al'alim mai yalwan ilimi wanda ya san komi da komi har ma yi makansa kirari wasu a kulla shay'in ilmuhu ilimin shi ya yalwaci komi ya yalwaci kowa boye da sarari gida da daji teku da tudu samaniya da ƙarƙashin ƙasa haza huwallah za ka ga ayoyi duk suna maka wannan innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ya ya'ti bi Allah inna Allah latifun khabir kai da aikinka ku da ayyukanku kowa da komi in kana da yadda za ka shiga sararin samaniya ka sa a lungun ka je ka boye in kana da yadda za ka shiga ƙarƙashin ƙasa ko ƙarƙashin manya-manyan duwatsun duniya ka ɓoye ɓannan ka je ka ɓoye Allah ya ce wallahi mafi ƙanƙantan ƙanƙani ƙwayar komayya na aikinka za mu ɗauko mu zo da shi mu zo da kai a yi maka hisabi a baka sakamakon da na dace da kai shiga gaba إنما أمره إذا أراد شيئا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الله أكبر هذا هو الله إنما أمره أي الأمر الله إن يسوي رسر ko ya so ya samar ko ya so ya bada ko ya so ya hana ba aiki ba ne ma dindin duk abin da jalla jalaluhu yake bukata iza arada shai'a in ya so samuwar wani abu ko rasa shi subhanahu wa ta'ala zance ɗaya ne yakan ce kun fayakun kai ba kaza kafin ƙiftawan ido abin ya zama yanzu da Allah ya so ya hallaka mu kuma ya samar da waɗanda suka fi mu adadi da nagarta yana cewa kun an gama gaba ɗaya mu ba mu a duniya kuma an yi zubi sabo wanda suka fi mu yawa da nagarta wannan shine Allah don haka kai shejinka ka shejinka ka shejinka in kana son zama lafiya bauta masa in kana son zama lafiya tsarada a gare shi in kuma kana son ka taɓe ka walakanta ka tozarta ka kaskanta saba masa subhanahu wa ta'ala dama yana cewa ma amruna illa wahidatun kalamhin bilbasar al'amarinmu kaman al'amari ɗaya ne yadda ka san ƙiftawan ido kafin ka ƙifta idanka komi an yi an gama wanda ke da ubangiji mai cikakken iko irin wannan ina mamakin yadda yake kafice masa ina mamakin wanda ya ce ya san Allah ya yi imani da Allah kuma yake saba masa wanda kafin ƙiftawan ido ya yi lagalaga da kai ya karya maka kashin baya ya cire maka lakka dukka gama tinƙaho da girman kan da ta'addancin da zalincin kafin ƙiftawan ido ya ɗauke rayuwarka shi yasa wani mai hikima yake cewa ma إذا ما أراد الله ya فإنما يقول له كن قولة kunu. da sanda Allah ya so aukuwan wani abu kawai cewa yake kasance kalma daya abin ya kasance kafin ka kitta idanka in ka daga kai kafin ka dawo da shi sai dai ka ga sabon yanayi abu zar radiyallahu ta'ala anhu yana ce mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce إن الله يقول يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيت فاستغفروا لي أغفر لكم وكلكم فقير إلا من أغنيت إني جواد ماجد واجد أفعل ما أشاء عطائي كلام وأذابي كلام وإذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون الله الله حديث القدسي الله يناشي ويا باينا قباد ينكم أسزنبيني ما سليسيني من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط kamun a yau wanda bai taba saban Allah ba kamun a yau wanda duk aikinsa mai kyau ne babu kuskure babu zunubi zalika ma la yakun mustahil mustahil wa kullukum faqir dukan ku talakawa ne mabukata balma wanda ake ganin shi ya fi kowa dukiya ko mulki to ya fi kowa bukata ya fi kowa bukata domin shi yana da kalubale kala-kala da tashin-tashina iri-iri da rashin kwanciyar hankali mare adadi Allah ya ce dukan kuma bukata ne talakawa ne fakirai ne musakai ne a ra'isu wal mar'us الغني والفقير القوي والضعيف كلنا فقراء يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بأزيز الله يكي يقول الأمة dukanku talakawa ne مبكاتا ما kuke da za ku yi mana alfahari kai girman kai ku yi tinƙaho ku nuna isa ko awa fakiri dan fakiri dan fakiriya mabukata zuwa ga Allah Allah mawadaci wadatan da baya sauƙi bai ƙarewa ba ma a sanin an yi ko an taɓa ku bauta masa ku zauna lafiya ku ci arzikin shi idan kun ya ga dama duk sai hallaka ku ya zo da sabuwar halitta ba dole a tashi duniya don an gama da ku ba ina auna? duniya ta tashi da za aka dakala shi a ruwa ai ya ce ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku mafi ɗaukaka mafi girma ai ya ce ma alimti lakum min ilahin gari. ya ce ba ban san kuna da abin bauta ba sai ni ai ya ce wa hazihil anhar تجري من تحت أفلا تنفعون يا أيها الناس أما أين هو الآن فأخذه ربك أخذ أزيد مقتدر ألا يمس كامن كان فيه يا ولا كان تاشي يا توزا تاشي يا أكهل كاشي دنيا تاشي بأتك بدر أيها با أنتك أيوة با أنتك با ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الاخرين كذلك نفعل بالمجرمين نتنتن an muje su waɗanda suka biyo baya an markaɗe su to haka na yau Allah subhanahu wa ta'ala ya ce haka za mu mauje su Allah ka niƙe Amerika annanta da Isra'ila annanta Allahumma arina ajaiba ƙudirar ce ka fi Isra'ila wa Amerika amma zalika alallahi bi aziz amma zalika alallahi bi aziz Allah subhanahu wata'ala yace illa man agnait sai wanda na so na wadatar da shi fakiri dan fakiri dan fakiriya shi yasa zaka ga mutun ya taso gaba ɗaya family din ana fama da yunwa da ragga sai ta kowa kudi Sai ya kuma eh Allahu kuma man yasha'u bighairi hisab wani ya taso cikin daula dangin uwa da dangin uba da ko ina da ko ina duka karunoni ne kowa karuna ne amma kuma Allah sai ya wanke gidan ya kakkaɗe arzikin ‘ya'yan sai su dawo cikin talauci adama da mayata wa yake wannan Allahu jalla jalaluhu idan ka koma gare shi ka tawakkal alai wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu ka kiyaye dokokinsa ka ji tsoronsa wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib Allah ta'ala ya sake cewa in ba ku sani ba ku sani inni jawadin majidun waje? ni ne mai baiwa kuma mai alfarma kuma mai abin ka nemi abu wajen mai abu kuntu ba ya kyautar riga faqidu shay'in la yu'tihi faqidu shay'in la yu'tihi af'alu ma asha abinda naso nake yi ji Allah atsa'i kalam ga abinda nake so in bada kalma ɗaya ce zance zan yi kawai kun kun wa azabi kalam narkon azabata ma kalma ɗaya ce kun Allah ka narka ma'annan Yahudawa na Amerika da na Isra'il. Allah narka masu da ikonka. wai za a rafi shai'a kuma duk sanda na so in gudanar in aikata in zartar da wani abu fa inna ma aqulu kun fayakun cewa nake kasance sai ya kasance hadisi imam ahmad ya rawaito shi cikin musnad mujalladi na biyar shafi na da 177 shi gaba فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر rubi yadda ayan ta kammala sura ta cika fa subhanallazi biyadihi malakut sarki ya tabbatar ma Allah ta'ala barin dukkan wata naƙasa da kamanceceniya da halitta in baka san shi ba ba a ƙara maka bayani allazi wannan mahalicin mai azurtawa mai baka lafiya biyadihi malakutu kulli shay'in wanda mulki na komi da komi yana ƙarƙashin hannunsa ne ya tasarrafu kaifa ya sha ya tasarrafu kaifa ya sha malakut asali daga kalmar mulk sai aka ƙara wawi da ta domin ya nuna mubalaga isa matuƙa wajen mulki li'annallaha Allah yamlikuka wa ma tamliku shi yasa akan karanta maliku da maliku maliku kulli shay malikun ala kulli shay insuna wa jinnuna mala'ikatuna wa alkaunu kulluha Allah ne mamallaki za ka iya cewa na mallaki gida na mallaki mota na mallaki filaye na mallaki kudi na mallaki a ganinka domin yanzu in Allah ya so zai kwaci yanzu in Allah ya ga dama yana iya cewa abinda ka fi so ka fi jin daɗin shi ya yi inqilabi ya zama musifa gare ka ba ku taɓa ganin gida ya ruso ba an gama ginin tas ko ina walƙiya ya danna mai shi ya mutu ana yi ko ba a yi baka taɓa ganin mutum ya sai mota kyakkyawa wani in ana ta masa munna su je su yi kulikulun kubra a kwaso shi a kwando ƙasusuwan ba yi to bari mu dawo ka ce kai ana maganan masu kuɗi yanzu injin irin gyaɗa ta zo sabuwa sai ka gani ta aka ce gwangwanin biyu ma saboda yanzu ta zo ba ta tabarwa ce jikinka na rawa ka sai gwangwani ɗaya ka ba da ɗari biyu ka ce da shi zan so ma buɗe baki kana sawa cikin ya ruge ka kama wushishire ido na juyawa kuma wallahi ka bar duniyan a dalilin ka ci gyada ashha ma turid an ta'akula amma baka san hatfuka fihi ba mutuwar kake ke ciki saboda haka idan baka gane Allah ba to kai wahalalle ne kai wahalalle ne idan ka gane wane ne Allah kuma ka mallaka masa mulkinsa kai masa biyayya kamar yadda yake so wallahi ka huta baka da matsala shi yasa hatta wanda ke mulki ya mallake mu a duniya yana mana mulki to a gaban shi ne ake fadanci bayan idan shi fa sai zagi sai zagi e da gaske yanzu in zai wuce Allah ya kiyaye ka honorable honorable yana wuce a ce shege dan iska ba irin kalmar da ba za a gaya mashi ba a ce ya zama kashi ko tsotso ba na tsotso kwatangwalo ko ba a yi ne ana yi saboda kuke malik ne ba malikun ba a gaban shi ne zai iya ganin ka. yana juya baya sai kai mashi dakuwa ka gana ka bai sani ba bai sani ba to ma Allahu jalla jalaluhu fa ba abin da ke ɓuyen masa ko da mafi abin da aka ɓoye cikin ɓoyayyu ne subhanan lazi biyadihi malakutu kulli shay la ilaha illallah Huzaifa ya ruwaito hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa qumtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin fa qara'a as-sab'a at-tiwal fi sab'i raka'atin kai su annabi manya saboda tiwalfa tun daga bakara ka karanto surori biyar bakara kawai izufi biyar ne da dan dori ko ya kusa shida to ka bugo da su ali imrana ka bugo da su kai sun nisa'u sun ma'ida ya hada ya buge su an'am a raka'a bakwai a raka'a bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi wannan yace wa kana idza rafa'a min ruku'i idan ya dago kansa daga ruku'i sallallahu alaihi wa sallam qala sami Allahu liman hamida sai ce sami Allahu liman hamida sannan yace me alhamdulillahi zil malakuti wal jabarut wal kibriya wal azma shine dalilin kawo hadisi فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء يكن يا الدعاء كما يتمثل هذه الآية في صلاته الحمد لله ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمى فوانا أدين شعوة كنت تأيوان تيند تككو وزيفا يتي وكان ركوءه مثل قيامه in ya yi ruku'u tsawon yadda ya tsaya ne ya kira'a wasu juduhu mislu ruku'i in ya sujada, tsawon sujadar kamar yadda ya ruku'i ne hmm. tashi amma ga al'ummanka wasu ha suke suna da 'yar faki ba tsawo ba yawa sai lada ga wasu na cewa pijot ga wasu na cewa dafa duka wai sallan ne duka da wannan suna fafafaf Allah akbar Allah akbar Allah akbar salamu alaikum sai ka ce tsawa sayyidina huzaifa ce fansarafa sanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sallarsa wa can kadattan kasuru rijlaya wallahi kafafuwa na sai na ji kaman za ta kare ya daure an yi wannan tsayuwar da shi amma ce wallahi da aka gama sai na ji kafafuwa ta kaman an kwance ba ta sun kakkare litulil qiyam shukran lillahi rabbil alamin domin shi yasa na na Aisha tace din Allah ka sauƙaƙe qad Allahu laka ma ƙaddama min zambika wa ma ta'akhkhara kana sallah kafaka har tana sutum sutum ta kumbura ka sauwake makanka Allah ya ce in kayi ma ba daidai ba tare da yi ba ya yace maka kuma a rayuwarka haka bar gidan duniya ka koma ga rahmar Allah ko me yi an yace maka to ka sauƙaƙe makanka mana yi daidai ɗan gwangwado صلى الله عليه وسلم بكل تواضع لله رب العالمين قال أفلا أكون wanda aka yi ma wannan tagwamashi aka yi ma wannan baiwa aka yi ma wannan alfarma aka haɗa shi da wannan fadla to ba zan zama bawa mai yawan godiya ba ya hakuri Nana aisha ai dole in tama allah sallah dama ya ce kumin laila illa qalila نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أي ترينني إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا شيفا أكي ترينن إيشي domin da'awa ba aiki ne na rago ba malam za a zage ka za a buge ka za a walakanta ka za a ci mutuncin ka za a toshe kafatan da ake ganin ta nan kake samun abinci in ba jarumi ba wa zai iya? Eh? wa zai iya? ana mashi dundu ɗaya zai ce da Allah ku bari na tuba ba zan sake ba zan sake ba zanna anna tariq mafrushin bil wasa'idi lakin na tariq mafrush bimaza bil ashwaq wani na zaton hanyar da'awa hanya ce da ake shimfiɗa maka kafin mai taushi kana tafiya kafan kana nutsewa saboda daɗi ba haka ba ne hanya ce wadda take cike da ƙayar tsiro wannan na sokakka na jini waccan tana cakakka kana zara waccan wancan ta ki fita sai dai fa ajruka alallah babu aikin kuma da ya kai shi lada wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimina wa ilaihi turja'una Allahu akbar kaji inda adala take wa ilaihi turja'una la ila ghairihi ina masu bautan gumaka ku koma zuwa gare su in kun mutu ina masu bautan waliyai ku koma zuwa gare su in kun mutu ina masu bauta ma masu kuɗi ku koma zuwa gare su in kun mutu ina masu bauta ma shugabanni ku koma gare su in kun mutu haka dai haka dai haka dai wani dukiya ne allah shi to kuma ga dukiya in ka mutu bal da mai kudin da sarakin da mai mukamin da shugaban da ɗan siyasa da talakan da kowa da kowa wa ilaihi turja'una zuwa ga Allah shi kadai za ku koma kuma marja a nan ba wai komawa ne kawai ba bayan an koma an yi zaman abin da ya so a zauna a barzahu zaman kabari to kuma sai ba albasu ya zo sai maganan a tashi a kirga ayyukan kowa a tashi a leƙa ɓaramɓaraman jatau da alhair muhammadu da ahmadu kaji abin da zai biyo baya to bayan an duba ayyuka sai ne sai a ce to a tsaye da mizanin hisabi a auna ayyukan bayi bayan an auna sai ne to dama an tantance kyawawa da munana ba har jitsa su a yamutsa ake ba to fa man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishati rabiya wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya kaji ko hawiya eh ko wannan kalman ka jaye ka ji akwai ba daɗi uwarsa hawiya hawiya to ko da hausa zaka ka hausa ha wuya wuya wuya kai ma yi mashi fassarar ɗan ba daɗi ko fassara ɗan kalakatu ne an fahimta balantana wata wagegiyar jahannama ce Allah ka kare mu saboda haka lallai ne kowa ya iya allansa domin ya samu tsira gobe kiyama gun mahalicinsa kuma kullum ka kwana ka tashi inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum alkawali Allah yayi duka a gama wutsul-wutsul da faka-faka a koma zuwa gare shi kuma ya sha alwashin sai ma kowannen mu hisab annabi cikin abin da ya ba mu tsoro a hadisin bukhari yana cewa man ba uzri wanda da aka yi masa hisabi wannan an azabtar da shi an gama ya faɗi wannan kalma a gabarna na aisha cikin aisha sai ta yi sharaf sai ta ce ya rasulallah awalaisa allahu ya kuli fi kitabihi فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا با الله yana cewa a littafinsa wanda aka yi masa hisabi wanda aka bashi takaddansa a hannun dama da sannu za a yi masa hisabi sassauka ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce inna mazalika a a'udun wannan bijiro mamuni ake da ayyukansa na kwarafarai kuma da shi ake somawa a ce malam hassan ya ce na'am ka aikata kaza na banna rana kaza ya ce ya rab a ɗauko wani a ce to kai kai kaza kuma ya ce yi sai a ga huskan shi na ɓaci a ɗauko wani ɓaramɓaraman da ya yi a ce ka yi zunubi lokaci kaza ya ce yi Huskansa na takura to bayan an gama munanan sai a shiga kyawawan a shiga kyawawan sai shiga sakin huska yana walwala saboda kyawawan sun fi munanan yawa to bayan an gama kyawawan sai Allah ta'ala ya ce to waɗannan munanan na maida maka kyawawa da falalata da falalata kun ji ko shine can ayan nan ta suratul furqan aka ce masu shiga aljanna allazina la yad'una ma Allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wala yaznun ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما الله يكي waɗanda ake sawa aljanna su ne waɗanda suke mutuwa ba sa shirka ba su haɗa wani da Allah wajen bauta su ne waɗanda ba su kashe ran da Allah ya haramta a kashe ‘yan bandit ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ‘yan fashin daji da na dinni ku ji tsoron Allah ku daina kisan kai daina kisan kai yalla bai kai ma ka daina kisan mummuke ai akwai kisan mummuke ka kwashe kudin al'umma ka cinye ka yi tozo ka yi tumbi ka bar da ɗan wuya kamar fille shi ma nau'i ne na kisa ka bar la ya mutu wa la ya haya la min al-ahya wa la min al-amwat a kihaye a kihaye sannan Allah ya ce su ne waɗanda ba sa zina Alfashan da in kana yi Allah na cire maka imani a lokacin haka annabi ya inganta yana cewa da ya aikata ɗayan wannan ko duka zai gami da gagarumin sakamakon zunubinsa ya dawoma cikin walakanci sai Allah ya istisna'i da abu uku in kana son ko kayi ka sami rahamarsa yace illa man tara awalan ka tuba taubatan nasuha tuban da ba za ka taba sunsunan zunubin ba kayi gantali kai zina iri iri kawai da lafiyanka da ƙarfinka da kuɗinka 'yan mata da zawarawa da karuwai suna son ka ka tuna Allah ka zub da hawaye tsakan talake min dare ka tuba ma Allah in ma ka ga alaman ɗan kwali sai ka ji hankalinka ya tashi tuba kenan malam annajamu alama fata wani yato Allah yahuda ila zambin fi ma ba kayyamin umrihi wa amana abu na biyu ya dawo ya kyautata imani abu na uku wa amila amalan salihan ya zo ya ta aiki na gari sallah a jama'a a sahun farko ba ka kautawa arzikinsa ya ce da marayu ya ce da fukara'u ya ce da masakin sadar da zumunta taimakon makwabta komi dai yodi madalla to Allah ce idan mutum ya yi barama tun daga shirka har zuwa sauran zunubai aka sami ya tuba ya yi imani yana goyawa da aiki nagari sai Allah ce fa'ula'ika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat shine mahallin shahid inna ma zalika ardu cewa za a bijiro maka da shine daga baya a yafi shine fa'ula'ika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat waɗannan masu irin wannan tuba da irin wannan imani da irin wannan aiki na gari Allah na canza munanan aikinsu su koma kyawawa kana mamaki ne wa Allah Allahu rahima in baka san Allah ba ka san shi a yau Allah ya kasance mai yawan gafara ne daga dayyo zunubin ya yace rahim kuma mai jin kai ne ya canza su ma da kyawawan ayyuka an gani kamar misali ka samu wani saboda ta'addanci sai ka kwashe shi da mari ya ce a a a a sai ka kara mashi ta hagu sai ka fashe da kuka ta ce bawan Allah na tuba ka yi haƙuri ka yafe ni kuskure ne shaidan ne ban san san da ma na daga hannun ba iblis ya zuga ni shaidani dama Allah ya ce ya bani adama ko la ya hada annakum ash-shaytan ya yaudare ni ya cutar da ni sai tausayi ya kama wannan sai ya tausaya maka sai ya ce to kowace yatsa dubu ɗaya sai ɗauko dubu goma ya baka na ya ce maka ga wannan ka je ka sha kuma an fahimta wanda aka maran hagu da dama sai ce to ai da yatsa biyan kamare ne to kowace yatsa dubu ɗaya don haka ya ci nawa dubu goma sai to aje a shafin Allah ya ce mana gaba daya za ka iya? eh? a'a to annabi yana yi sallallahu alaihi wasallam yana yi kamanta wanda ya ci kwalashi ya ce ka ba mu dukiya Allah ba gadon gidanku ba sai da wuyan annabi ya yi guru ya ce to ya haƙuri bawan Allah sakanni ta ya masa amma ce a yi masa lodi a raƙumarsa raddal isa'a bil ihsani wannan shi ne ƙololuwan ɗabi'an masu imani zai tafi sai ya mashi ba'a ito bawan Allah dawo na baka dukiyar Allah to ga wuyan Muhammadu ka ji mashi ciwo sai ya rama ko sai dube shi ce wallahi ba haka aka ce kake ba mu an ce mana ba a taba munana maka ka mai da munanawa ba sai dai da kyautatawa gashi ko na gani annabi ya yi murmushi ya ce a sauka lafiya dama ba a yi mashi ba a yi mashi to wannan shi ne ɗabi'an muminai wanda ya ce ba zai iya ba ya koya idifa abin lati hiya asan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم malamai wannan sura ta karantar da mu abubuwa masu yawa muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya sa za mu aiki da su Allah ka yafe mana inda muka kuskure eh a takaice kenan mu shiga ɗayan. ya lokacinmu nawa ya rage a ya isa minti goma akwai tambayoyi guda bari sai gobe akwai a'a a ya isa zan yi wani bayani ne <clears throat> abinda nake son na yi bayani abu ne hassas ya shafe mu ya shafi gidajenmu da iyalanmu kuma ba daidai ba ne yadda muke tafiyar da al'amarin mumma mata wa'azi game da yadda suke sakaci da lafiyansu don muna samun matsaloli da yawa da ƙorafi iri-iri idan sun samu laluran ciki ana haihuwan guzuma wani lokaci ya kwance uwar ma kwance yau Allah ya ka mana abubuwa daban-daban na ilimi ba daidai ba ne ku koma shekara hamsin ko sama da haka na iyaye da kakanni da ake yi ya kamata kamar yadda aka canza riga aka canza mahalli hatta abin hawa an canza yanzu sai ka shiga gida ɗari a ɗan kewayen nan baka samu gidan da akwai jaki ba ko gidanku da jaki kai fa babu Shi ne gaskiyar magana to amma abin mamaki sai mu bar matan mu su cutu a lokacin da suka samu ciki ciki lalura ce domin mace na samun ciki ma ba za ka ganta da ƙananan matsaloli ba wata sai ta amai-amai wata zazzabi wata ciwon kai wata ma kai ka ce mai malaria ce kasala ba lafiyan jiki maimakon a ce tana samun ciki me ya kamata mu yi tsakani da Allah a kula da ita ta wani hanya za mu kula da ita a kai ta asibiti wajen masana su duba ta su ga yanayin da take ciki wata takan ɗauki ciki tana da hawan jini wata takan ɗauki ciki tana da ciwon suga da dai irin waɗannan ƙananan lalurori to amma abin baƙin ciki mu mazan kamar yadda suka yi kuka mu muke hana su mu taushe su kuma mu ƙi ba su gudunmuwan wajibin da Allah ya wajabta mana domin a ƙa'idar musulunci da uwar da cikin wajibi ne ka kula da su wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'aruf kai uba wanda za a haifar maka wannan ciki Allah ya ce wajibi ne a kanka ka kula da lafiyarsu cikin da uwar ka kula da cinsu ka kula da shansu na rantse da Allah ba ka fara akwai wanda ta yi mun kuka ta samu ciki ta je a duba ta a asibiti mijin ya ka da baki kiri-kiri balo-balo ya ce ni ba ruwana da cikinki ba ruwan shi da cikinki shi ne ko ki je, ko kai ki je oho-oho shin wancan umarni da Allah ya ba mu? yana da bambanci da umarnin da ya ce mai sallah ne tsakani da Allah ba bambanci dole ne ka ɗauki nauyin cikinta dole ne kuma ka ba da dama a duba lafiyarta kai na sami wani uba ina gaya muku bi kulle sa'aha wanda abin ya shafe ta kai tsaye wallahi take gaya mu kun ji na rantsi cewa ya ce shi gidan shi ba a zuwa asibiti ba a zuwa asibiti gidan shi sai na ce to sai yaya in ba a da lafiya ko mace tana da lalura na haihuwa ce sai dai ya yi rubutu ya bayar ya wanke ya ce a sha a zariyan nan fa ba wani waje ba a zariya kaga yana cikin masu aƙidar fita uku mace ke yi daga cikin mahaifiyarta zuwa duniya daga gidan mahaifinta zuwa gidan miji daga gidan miji zuwa kabari saboda Allah wannan daidai ne fi laki, ba daidai ne ba wajibi ne mu sauke nauyin da Allah ya aza mana wani kuma ya ta ɗebo mata ganyayyaki da sauyoyi a jiƙa mata a kwadami a aje mata ƙaton kofi a ce ruwan shanki kenan ya mata dameji ya ki dameji kullum ta kewayo ta kwalfa ta sha menene adadin sha babu zuwa yaushe ne za a sha babu babu ni na san wani bawan Allah da matan shi ta tsinke da jini na naƙuda da kai ta asibiti ba ta kwana ta yi ne haka aka ɗauke ta rai ga hannun Allah in ji bahaushe asibitin farko da aka so makaita suka ce wallahi ba za su iya ba a wancan asibiti babba ya fi namu kila su su iya haka aka sake rarraba ta aka kaita shan ma aka kaita suka ce ba za su iya ba sai an je babban wallahi karke mutuwa ta yi shin wannan in an magana kuma sai ya ce haka Allah ya ƙaddara ku Koko ya kashe ta ya kashe ta ko kaddara ya kashe ta wala tulqu bi aydikum ila tahluka ila tahluka Allah ya ce ku jefa kanku da kanku cikin halaka ku jefa kanku da kanku cikin halaka akwai wata bakan al'ada da ake yi ba za a kai mace mace fata kwana ta yi ne tana naƙuda ba za a kai ta ba miji kuma na kallo yana tsoron kashe kuɗi ko me yake tsoron kashe kuɗi amma ya san mu'amala da ita amma bai san lafiyanta ba wannan daidai ne ba daidai ne ba ta kwana ta yi ni tana naƙuda mala ka san abin da ya yi sai ya ɗaga waya mahaifinta na rantse da Allah sai ce wance ba ta da lafiya cikin dare ya ce mun da mahaifinmu ke magana ya ce mun wajen karfe ɗaya bai da mota ya nemi mota ya kalla ya tafi saboda ɗan tazara daga cikin garin nan da wajen ba zan faɗi wajen ba ya je ga ainihin naƙuda ne wallahi haka ya ɗauki 'yan shi ya ƙalla da gudu asibiti shi ma ya je wannan asibitin suka ce ya ci ƙarfinsu ya je babban asibiti nan suka anshe ta ita Allah ya ƙaddara da sauran rayuwa ta haifu ya ce mun malam ka san abin mamaki duk wahalan da na yi da kuɗin da na kashe ko ƙwandala bai saka ba ɗan shi ne fa shi ya cikin shi ya cikin wannan ba zalinki ba ne saboda Allah zalunci ne ko ba zalinki ba ne haka za mu yi wannan ya dace da mu ai daga lokacin da aka ce iyalanka na ba su da lafiya ka kai su inda za a duba su da ilimi da ilimi idan akwai wata matsala a nuna a ɗauki mataki tun da wuri mun sani walayyo akhirar Allah nafsin izaja a jalaha Allah bai jinkiri ma rai idan ajalinta ya so amma kana jefa kanka a hallaka ka ce haka Allah ya so ai annabi ya ce wa haris ala ma yanfa'uka in billah duk abinda ka san zai amfane ka kayi kokarin kiyaye shi abinda ka san zai cuce ka kayi kokarin kauce masa kuma ka nemi taimakon Allah subhanahu wata'ala wannan wajibi ne dole ne balantana abinda iyayenmu ke yi na yankan gishiri ka san yankan gishiri mace in ta naƙuda ta kasa haihuwa sai a ɗebo gishiri a ja layi da shi ko a yayyafa ko a kewaye ta da shi sai wata mata ta rinka kewayawa tana yin wasu sumbatu da kalmomi wai wannan zai ba ɗan hanya ya fito magusanci kawai to irin waɗannan abubuwa tsakani da Allah ya ba masu irin wannan a canza Allah fa zai tambaye mu annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin imamu muslim yana cewa kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqut iyakan zunubi karkensa wanda Allah ya wajabta maka kula da shi ka kula da shi wani kuma in ta je asibitin da dawo ya ta zaginta an ce ta ci abincin da za ta dan samu guzari ta ci ganyayyaki kila an ce ta hada da hanta ki dan ba sai ki je likitan ya baki hantan ba yan da ana yi ana yi don girman Allah mu addininmu ya yi mana saiti kuma ya gaya mana abin da ya dace da abin da bai dace ba a ƙarshe ya ce kullukun ra'in wa kullukun mas'ulin arwa'iyyaki duka za a tambaye ku akan abin da Allah ya ba ku kulawa da shi in ka tozata ba za ka iya cika ba idan ka kiyaye lada ne shi ya sa hadisi ya inganta ba abin da za ka bayar kyauta ko sadaka ka samu lada fiye da loma ɗaya da za ka sa a bakin iyalinka Allah ka sa mun gane Allah ka sa mu daina abin da yake ba daidai ba kuma Allah ka shiryar da mu a hanya mafi daidai akwai sauran